Masu kallo barkam da kasancewa da kuwa a ɗakin yada labarai na Demokradiyya TV. Sunana Fatima Shehu Kacan ga takaitattun labaran duniyan. Mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Muhammad Sa'ad Abubakar ya buƙaci hukumomin tsaron ƙasar nan tare da shugabannin siyasa da su tashi tsaye wajen ganin sun murƙushe duk wasu masu buƙatar jefa Najeriya cikin tashin hankali ta hanyar wa'azi da suke gudanarwa. Majalisar Wakilan Najeriya ta bayyana cewa nan ba da dadewa ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai sa hannu kan ƙudurin da ke neman ayyana 'yan fashin daji a matsayin 'yan ta'adda. Idan labaran namu ya tsallaka ketare Amurka ta bayyana cewa lokaci ya yi da ya kamata a samu tattaunawa mai ɗorewa da Koriya ta Arewa da burin kawo ƙarshen ayyukan nukiliya a tsibirin tekun Koriya. Amurkan ta bayyana hakan ne a taron gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya kan tsaron waɗanda majalisar ta kira kwanaki kaɗan bayan gwaji da Koriya ta Arewa ta yi na makamai masu linzami. Ƙarshen takaitattun labaran kenan wanda ni Fatima Shehu Kacan na karanto muku.